A yau za mu gani abin da doka mai lamba 2016 ta 16 da watan Juwan na 2010 ta kumsa, musamman daga aya mai lamba 138 zuwa mai lamba 143 na kundin hukunce-hukunce na ƙasar Nijar da sun kai magana game da kuɗin beli. Shin a cikin wanne fanni ne ake batun beli? Batun kuɗin beli ya tabbata a cikin shari'a laifuka da cikin dokar kasuwanci. A cikin dokar kasuwanci, batun beli yana haɗa mutane uku, mai bin bashi, misali wani banki, wanda ake bin bashi, misali mai sayar da kadarori, da mai kula da beli, misali wata ma'aikata da an ka amince ma. A nan ana magana ne a game da su ƙaƙƙi tabbaci, lamunin haɗin gwiwa ko lamunin banki. A cikin doka aikata laifuka ta Nijar, ba kasafai ake amfani da kuɗin beli ba, saboda la'akari da ƙarfin da mutane suke da shi kuɗin beli yana zama a madadin tsarewa wucin gadi alkali mai bincike ne ke kayyade yawan kudaden da kuma lokacin da ake zuba su dangance da karfin mutum da kuma nohin da yake dauke da shi dokar shari'a ta bayyana cewa dole a daidaita kudin beli da karfin samun kudaden na mutumin da ake mutumin da laifi ya hau kan shi shin zai iya samun sakin talala bayan an yi belin shi? Mutum da ake tuhuma a mashara'anta na iya samun sakin talala da shari'in ba da beli. Shi wannan beli adadin kuɗaɗe ne da shari'a ta kimanta wadda kuma aka sari zai kasance daidai da abin da mutum zai biya idan an ka same shi da laifi. Menene amfanin beli? In premier party bi cautionnement est affecté à la representative. Za a kawo wani bangare na beli a mashara'anta domin a tabbatar da cewa mutumin da ake tuhuma zai halara a kotu a ranar shari'a. Bangare na biyu na beli zai kasance tamkar biyan diya da wanda an kai malaki da kuma biyan tara daban-daban. A ɗaya da irin waɗannan halaye ne ake ba da beli domin sakin talala da ake yi sanadiyar ba da beli baya nufin cewa shari'a ta kare kwata Shari'a za ta ci gaba da gudanar da bincike tana iya cire wanda ake tuhuma ta kuma saurare shi a duk lokacin da ta buƙace shi a duk lokacin da aka gayyaci mutum amma kuma ya ƙi zuwa zai yi hasara wani kaso na kuɗin da ya bada idan kuma kotu ta gano cewa bai aikata laifi ba za a mayar masa da duk kuɗin da ya zuba a matsayin beli. La caution sera entièrement restituée.